radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma za mu karkare da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2022 wanda daidai da 30 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1443 hijira ga Mariya. Masu saurare kokon san cewa shekaru 115 da suka gabata a ranar irin ta wato biyu ga watan Fabrairun shekara ta 1907 Dimitri Ivanovich Mendeleev shahararren masanin ilimin nukiliya ɗan ƙasar rasha rasu a birnin st petersburg na ƙasar rasha an haifi dimitri a birnin st petersburg a shekara ta 1834 kuma ya samu digirin digirgira bangaren ilimin makamashin nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a wannan fage amma a shekara ta 1890 ya ajiye aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya baya ga kuma ya yi rubuce-rubuce akan yadda ake sarrafa sanadaran wajen amfani da nukiliya wanda tsarin da ya yi shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi a manya-manyan cibiyoyin bincike na nukiliya na duniya da hakan ya hada hadda cibiyoyin nukiliya na kasar rasha masu ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau a duk lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da nuna farin cikin su da dawowar marga imam khomeini imam ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar iran ba da jimawa ba inda ya ce za a kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta tsara zaɓe na raba gardama akan irin tsarin da jama'a suke so a gudanar a kasar sannan kuma a lokacin ne ya kira ga ragowar sojojin kasar wanda suke goyon bayan gwamnatin sarki sha da su dawo daga rikiyar gwamnatin sha din tun kafin lokaci ya kure musu da dama daga cikin sojin dai sun ajiye makamansu sun kuma rungumi manufar juyin juhali tare da sauran al'ummar kasar da ƙarshen masu wata kuma sun shiga shekaru 230 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniyar tarihi tsakanin leopold sarkin daular austria da kuma patrick game sarkin perus tun a ranar biyu ga watan agustan shekara ta 1791 ne dai waɗannan manyan sarakuna na nahiyar turai guda biyu suka amince da su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalance masu ra'ayin juyin juhali a ƙasar faransa saboda tunanin da suke da shi ne cewa idan a da juyin juhali a faransa ta yaɗu a ƙasashen turai to hakan zai haifar da bure mai tsanani a tsakanin al'ummomin turan ga sarakunansu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 mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5:50 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe 12.20 zuwa 12.50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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

Ito da farko ga muhimman su. Amurka ta yi watsi da rahoton Amnesty International da ke zargin Isra'ila da nuna wariya ga Falasɗinawa. Gwamnatin Faransa tana nazari akan mataki na gaba bayan korar jikadanta daga ƙasar Mali. cibiyar azahar ta yaba da ayyana ranar yaƙi da ayyukan kyamar musulunci a ƙasar kanada to yanzu kuma ga labaran da ke da ke amurka ta yi watsi da rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ƙasa da ƙasa amnesty international wanda ya zargi isra'ila da nuna wariya ga al'ummar palestino kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ned price ya bayyana a birnin washington cewa mun yi watsi da ra'ayin cewa ayyukan da isra'ila take yi sun hada da nuna wariya ga palestinawa kungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta amnesty international da ta ayyana isra'ila a matsayin ƙasa mai nuna wariya wadda ke wa falasɗinawa kallo na kaskanci babbar darakta ta ƙungiyar amnesty international ɗin wato agnes kalamat ita ce ta bayyana hakan inda ta ce manufofin isra'ila na nuna wariya kwace da nuna san kai a dukkanin yankuna da ke karkashin ikonta na nuni ne da kyamar jinsi irin na nuna warin launin fata ta ce a ko'ina a falasdino da kuma inda falasdinawa suke walau gaza gabacin birnin kudus da sauran yankuna na kogin jordan isra'ila tana ma'amala da su ne a matsayin ƙasƙantaccen al'umma inda take tauye masu haƙoƙinsu faransa ta bayyana cewa nan da tsakiyar watan fabrairu za ta yanke shawara tare da ƙawayenta na ƙungiyar tarayyar turai game da matsayin da sojan ƙasar mali suka ɗauka kwana guda ban da gwamnatin mulkin sojan ta ƙasar mali ta umarci jikadan faransa da ya fice daga ƙasar an yanke hukuncin kore jikadan na ƙasar faransa ne saboda kalaman kiyayya da ministan harkokin wajen faransa da wasu jami'ai na kasar suka yi wanda ya haifar da shakku akan goyon bayan da sojin faransa suke ba kasar ta mali wadda kasar faransa ta yi wa mulkin mallaka kuma kawar mali wadda take yaƙi da 'yan ta'adda a cikin kasar kakakin gwamnatin kasar ta faransa ya ce kasarsa da takwarorinta na ƙungiyar tarayyar turai da ke cikin tawagar musamman za su ɗauki mataki guda ɗaya akan da wasu sauye-sauye da za a iya samu a kasar mali to jama'a ba su kada shi a labaran da sana zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran cibiyar azahar ta yaba da irin matakin da gwamnatin kasar kanada ta dauka na ayyana ranar 29 ga watan janairu a matsayin ranar yaƙi da ayyukan kyamar musulunci ta ƙasa a cewar shafin al'ahad masu sanya ido na cibiyar azahar sun yaba da matakin da gwamnatin kasar ta kanada ta dauka wanda ya zo daidai da lokacin da ake cika shekaru biyar da harin ta'addanci wanda aka yi akan masallata a babban masallacin birnin quebec a ranar 29 ga watan janairun shekara ta 2017 harin da aka kai dai a lokacin ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata wasu masu ibada da dama a tarkan tanawa da zagayowar ranar da aka kai wannan hari dai firaministan kasar ta kanada ya yi allah wade da ayyukan kyamar musulunci a cikin kasarsa tare da bayyana cewa gwamnatin sa za ta shiga ɗaukar dukkan matakai da suka dace kamar da kuma ta ayyana ranar 29 ga watan janairu a matsayin ranar yaƙi da kyamar musulunci a ƙasar ta kanada bangaren da ke sanya ido na cibiyar al'azahar da ya bayyana cewa ku shakka babu wannan matakin gwamnatin ƙasar kanada ta ɗauka abin yaba ne kuma zai taimaka matuƙa wajen wayar da kan mutane masu kyamar musulunci a cikin ƙasar ta kanada da masu ƙasashen nahiyar turai kamar da kuma ta kirayi sauran kasashen turai da su dauki irin abin da kasar kanada ta yi a matsayin abun koyi gare su a ne mambobin majalisar ministocin yahudawan isra'ila su haku kai a cikin masallacin a ƙasa mai alfarma kafofin yaɗa labaran falis inda sun ba da rahoton cewa a ne mambobin majalisar ministocin yahudawan suka shiga cikin masallacin inda suka keta alfarmasa a gefe guda kuma wasu daga cikin sojin yahudawan sahiyunin sun kutsa a cikin gidan wani ba ne. inda suka yi barna da kuma rusa wani bangaren gidan mambobin majalisar ministocin isra'ila da sun shiga cikin masallacin kudus ne ba bisa ka'ida ba ga wanzu dai ba san dalilin da ya sa waɗannan jami'an yahudawan sahiyunin suka kutsa kai a cikin masallacin ba ko a jiya ma wasu yahudawan sahiyuniyan masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke samun kariya daga jami'an tsaron gwamnatin isra'ilan sun kutsa kai a cikin masallacin inda kuma suka keta alfarmarsa to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to ban sauran labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen za zamu fara da shirin nan na mukoma noma mu noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batutuwa biyu da suka hada noman yazawa a najeriya da yadda ake hasashen cewa za a samu bunƙasarsa a wannan shekara sannan kuma da matsalar da ake fuskanta ta rashi ko karancin malaman gona da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. ana sa ran cewa a wannan shekara ta noma ta shekara ta 2021 zuwa 2022 idan har aka sami yanayi mai kyau to za a amfana da noman yazawa sosai ana tsammanin cewa za a noma abin da zai kai tan 192 na wannan amfanin gonar mai kawo kudade da sauri ƙungiyar manoman yazawa ta ƙasar najeriya ce ta yi wannan hasashen ita dai ƙasar najeriya tana a matsayin ta hudu ne a jerin ƙasashen afirka da suka fi noma yazawa mai yawa sannan kuma tana a jerin ƙasashe na shida a duniya baki ɗaya inda a kowace shekara ake noma abin da ya kai tan sittin. wannan ƙididdigar da ta fito ne daga ma'aikatar noma ta ƙasar ta najeriya shugaban ƙungiyar manoman yazawa ta ƙasar najeriya ojoye a janaku ya bayyana cewa muna tsammanin samun karuwar yazawa da muke nomawa da kaso 20 cikin 100 a wannan shekara har ila yau ojo ya ce kyawun yazawar da za a noma a shekarar bana zai fita kowace shekara a baya saboda raguwar yanayi mai zafi a cikin ƙasar dangane da farashin yazawar kuwa ana sa ran cewa kowane tan ɗaya zai kai naira dubu ɗari biyar hakan zai faru ne saboda yadda ƙasar india ta samu koma baya wajen noman yazawar da kuma yadda ake da ƙaruwar buƙata da ita daga nigeria musamman ma a vietnam da wasu ƙasashe na asiya shugaban kungiyar manoman yazawa ya kara da cewa a halin yanzu an aiko musu da buƙatar yazawa daga ƙasashe da dama kuma suna tsammanin cewa za a samu ƙaruwar mabukatanta to wani batu dangane da harkar noma a najeriya shine na masu ba da shawarwari akan harkar noma da aka fi sani da malaman gona ƙananan manoma a fadin ƙasar ta najeriya suna ci gaba da fuskantar koma baya akan yawan amfanin gonar da suke iya samu a cikin kowace eka guda idan aka kwatanta su da 'yan uwansu na wasu ƙasashe wato abin da za su samu a cikin eka guda ya gaza na takwarorinsu a ƙasashe da dama na afirka ɗaya daga cikin dalilan wannan koma bayan kuwa shine rushewar tsarin nan na malamin gona da a baya suke taka gagarumin rawa wajen wayar da kan manoma da ba su bayanai masu muhimmanci da idan suka aiki da su noman su zai inganta wannan tsarin na malamin gona ya taimaka wa manoma a baya matuƙa amma yanzu ya durƙushe idan ma bai rushe baki ɗaya ba rashin samun bayanai masu amfani da manoma suke ci gaba da fuskanta ƙalubale ne babba a gaban shirin wadata ƙasa da abinci bayanan da malaman aikin gona suke isarwa ga manoma sakamako ne na bincike da nazari da aka gudanar a cikin cibiyoyin aikin noma da saninsu zai taimaka wajen bunƙasa aikin gona ga manoma rashin bayar da wadatattun kuɗaɗe domin yin bincike da nazari na daga cikin dalilan da suke sa ake samun wannan koma bayan wani manomi mai suna samuel sonondo daga jihar taraba ya bayyana cewa a cikin shekaru goma sau biyu kacal malaman gona suka kai masa ziyara a gonarsa samuel ya ci gaba da cewa har yanzu dabarun noman da yake aiki da su irin waɗanda ya koya ne kai tsaye daga mahaifinsa shi kuma mahaifin nasa ya koya kai tsaye daga nashi mahaifin to wannan dai a takaice ita ce ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta ko kuma a ce ƙalubale a fagen harkar noma a faɗin ƙasar ta najeriya da fatan waɗanda lambarin ya ta'allaka da su sun ji kuma za su ɗauki matakan da ya dace domin ganin cewa an farfado da tsarin malaman gona da su bi suna bawa manoma shawarwari masu amfani to da haka muka zo karshen shirin namu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkarin mai ban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya

Za mu saurare Assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran. Amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar juyin har musulunci na kasar Iran ne. Za mu kawo muku hauki daban-daban da aka yi domin murnar zagayowar irin wannan rana ta farin ciki na ci nasa jun jihar musulunci wanda imamu Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru arba'in da suka gabata. Mawaƙinmu mu da zamu gabatar muku shine Muhammad Ali. Allahu Akbar, Khomeini Allahu اعلام توفان هاست که از هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است از ما ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنی ما در پی آسایش و معراج انسانی، زنجیر استعمار مردان هستیم از دام اهریمن با یاد حق رستیم ما نقمه الله اکبر بر زبان داریم ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم الله اکبر خمینی رهبر ai saurari lafiya a cikin wannan waka da kuka gabatar mana ta cin nasarar jin halin musulunci na kasar iran fiye da shekaru 40 da suka gabata da fatan masu wani sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amma don wani sallafa shi da kammala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. دل خامه چیکار خوش بغم جاینم بگیری بروم دل قرار نشا بغم جا تارم بگیری بروم دل خامه چیکار زر نارم شه کنار دنیار خامه چیکار که می دشتی چه to da ne maka kawo ƙarshen shirin namu baki daya amma dake muna sauraron inda yake kaɗan zamu dibo su daga cikin labaran da aka riga aka saurara amurka ta yi watsi da rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ƙasa da ƙasa amnesty international wanda ya zargi isra'ila da nuna wariya ga al'ummar palestino kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka ned price ya bayyana a birnin washington cewa mun yi watsi da ra'ayin cewa ayyukan da isra'ila take yi sun hada da nuna wariya ga palestinawa. kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international da ta ayyana isra'ila a matsayin ƙasa mai nuna wariya wadda ke wa falasɗinawa kallo na ƙasƙanci babbar darakta ta kungiyar amnesty international din, wato agnes kalmad ita ce ta bayyana hakan inda ta ce manufofin isra'ila na nuna wariya kwace da nuna san kai a dukkanin yankuna da ke ƙarƙashin ikonta na nuni ne da kyamar jinsi irin na nuna warin launin fata to donan zamu ga karisa Allah kai mu can an jima da maza je mu dauke da shirin kafin lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya